A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Fauziya Sarki Abubakar. Zan gabatar da waƙar Infiraji a yau ranar 25 ga watan Satumba 2010. Daga nan Kano, Najeriya. Waƙa ta bakwai. Bismillahir rahmanir rahim. Randa an karabe takardu duk halittu za ta sadu, Yin hukunci har da shaidu, ga ba zuwa a tidu da ba su saɓan Ubangiji ba. Ayyukanku irin na kirki, inda kai ko da a ɗaki, sun rubutu ko ta farki, ko da hannu ko da aiki, aikin hairi ba su rufi ba. Wanda ke aiki na ɓarna, ko cikin dare ko da rana, ko maɗai ne za su nuna, sai su ɓoye tarar da ƙauna laifin kasu san ba su yawa ba. Sai a fara awon ayyuka, ga ma'auni duk a girka, duk abin da mutum ya riska, shi ma'auni za shi ɗauka ba a fara kira a dazubi ba. Wanda sun kai ƙoƙarinsu, na fila da tarawu'insu, za su riske rarrabansu. su yi nawai ga tattarar su nan ba su kan bakin ciki ba wanda sun ka karanta nasu mai nawai ba kan halinsu hawiya ce gun zamansu suka ci zan hannuwansu da ba su yi ƙwazo a duniya ba miji kan ce da mata, taimake ni masoyiyata, na wahairin ya karanta, ko kamar kwaya in huta domin aikinsa ba tira ba. Kwata ce da mijinta dubi, mun zama da babu aibi, mun yi daɗaɗan jawabi, kaga an yawan hisabi alheri na wa bayyawa ba. Har ka bar na aje a ɓaisan, wanga aibi na wakasan, yayi nauyi kar a ɓaisan, hannuwan halaka cusan a gidan da ba za mu saduwa ba. Gashi yanzu ina da kaya, to rage min ko na baya, ko da ɗamin ko da ƙwaya duk abin da ka ya buwaya a ɗayansu ba za su samuwa ba ɗaya ce da uba wahalshe mu da kuke yi ya ɓashe mu ko a dare ku tashe don mu biɗo sashe, kuka ce ba mu daura jakuna ba kwa har ƙura ta kama, kun riƙe murƙon zalama, ba sanarwa ba alama, sai su kama yawan husuma a wurin da ba zai fa'ida ba. Kun tsananta sai mu bi ku, mun tsaya mun girmama ku, don mu taka duga diginku, mun zata kirki gare ku, ba mu san haka za ta samuwa ba. Kun hana mu bauta Allah, kun ka bar mu cikin jahala. ko saboda yawan kasala kun yi wai azumi da sallah amma ba yadda an faɗi ba kun gwada mana gonakinku su fa ne hajji gare ku don muna son arzikinku mun ka ɗauki marawainiyarku ba mu san farali da nafila ba sai su ce musu kun butulce, an hadisi kun kurumce, don ganin wahala kumance, don biɗar ku dukiya ce bata bar kuku ne mu lahira ba. Da muna fama da ku ne, ku yi karatu wa wuta ne, ya hana ku da son kuɗi ne, kun halaka za ku ƙone, ai ba mu ke da gafara ba. Za ku ce wai gonaki ne, ko riƙon dubin gida ne, mu nufin mi da ku sani ne ɗayace wani malami ne aka ba shi riƙon mu bai riƙe ba sai a ce gar ku ba su amfani gare ku kun ɓace domin halinku kurkuku wata za a kai ku ba ku san mafita da gardama ba malamin mu yakan yi taɗi sai a zo a aje siraɗi, babu kauri babu faɗi, na ji to zayen siraɗi ba su kasa tudun hawa bakwai ba. To zansa daban-daban ne, mun jiya kowa ya gane, za a haushi cikin dare ne, ƙarƙashi na sako wuta ne bai kai gashin girar ido ba. Za a kawo hau ne da ƙarfi, ga duhu kashiyar da zurfi, masu korawar da zafi, za a kora masu laifi da yawa ba za su ƙetara ba. Tambaya na ɗayanta Allah, in ka shuɗe sai na sallah, sai wurin tozan alulla, sai wurin azumi muwala, sai na zakka sai da hajji duba. Sai fato zambin iyaye, ɗan musulmi duk shi waye. shi ibada fai da ɓoye, shi hawa na nan kuwaye kowa zai haushi ba ba'a ba. Wasu kan shuɗe ya shaho, wanda ya yi jin kai ga tsoho, ko ga jagorar makaho, Susukan shuɗe ya shahu wahalar ba batan yawa ba, sanda maliki ya yi tsawa nan wasu suke zubewa, wasu ko na ƙetarewa, sai ka ce shaho da shiruwa, wasu ko ba su sami ƙetara ba. Wasu ko daidai da iska za su ƙetara babu shakka, wasu ko sababi da shirka ya hana su wuce da sukar darajar manya ba sa wuce ba. Wasu ko ta tamkar dawaki za su shuɗe ko ya jaki, wasu yadda ƙafa ka taki, nan da nan bisa kan tafarki da garaje ba kamar gudu ba. Wasu ko bisa rarrafe ne, za su ƙetare kar su ƙone, wasu ko bisa jan ciki ne, za su ƙetare kafirai ne, aka ce ba za su ƙetara ba. Nan fa a yi tsayuwar hukunci, ai jaza'i kan adalci, jalla sarki mai karamci sai hukunta maki zumunci ai tun ba a je ga kausara ba galibi da hukukuwa ne ki tsare sa a wannan wuya ne wani harkan tsarmawa ne ki da so bashin mutane a biya juna a yafa gaba in hukuncin nan ya kare ko zumunci ko na aure ko mazowa tare tare ɗaukacin dabba ta ɗaure ba a bar dukkan haƙuƙuwa ba. Muminai sun miƙa tafki, kausara a cikin tafarki, kafirai sun doshi ɗaki, hallaka a bakin tafarki ba sami rabo a lahira ba. Malami na Nuhu ya ce, ko da Allah ya yi wuta ce, bai ba sai dan ɓatacce, shi da dukkan karkatacce ba mai kiwon haƙuƙuwa ba, ka gama yi maganar ta dace, yadda hairul haƙƙi ya ce, sahibi Jibrilu ya ce, yau da labarin wuta ce na tafo kaji ba da tambaya ba, Soja farufi bakwai ne, masu ko zurfin isa ne, ko rufi ɗaya in ka gane, kan akai ɗaya shekara ne, ba su kasa guda ɗari bakwai ba. Masu ko hamami da wari, ga yawan tuƙuƙi da ƙauri, ko jahannama nan a fari, kurkuku ne mai kuzari, mashigin ta ba za shi dawwama ba. Shi hali mai sa shigarta, ɗigo zina luɗisata, yo yi ƙaryar walita, na ciki koko sharifta ba su san haƙƙin Ubangiji ba. Masu cin kayan mutane, ‘yan fashi ko masu sane, ‘yan shiga ɗaka har tukwane, duk su buɗe sarri ne da haɗin sababi da ƙullaga ba wasu tun baka buɗe ƙofa ne za su tafi a jamfa mai gida aimin lafafa waƙi'a aka manna shafa ban kwana da ko kuɗin haƙi ba in ka ɗau turmi ka bashi sai ya miƙa sai da sashi, ko ya kai ki toshi, ba shi jin kunyar ka ganshi bai damu da zashi lahira ba, wasu har bari su tona, dan yawan zafin hiyana, zuciya ta su ba hanana, Ki da soran nan su ƙuna, a wuta ba masu tabbata ba. wasu ko su tafo gare ka, wane ga ya za a baka, shi ya sa na tafo in kai ka, don ɗiya da uwar su ganka, kada dai ya ba da yaudara ba. Sai maki sallah ga loto, sai maci rashawa da suto, dukiyarsu da masu ƙwato, arzikin wani an ruwaito za su je wuta ba da dawwama ba. Za a zo da waɗansu mata, wanda ke mamazan su cuta, Ko kowace gashi na kanta shi akan kamo a jata a kwaɗo su su gargara maɗan ba mun ji za a bakanta fuskar masu sabo tun da harkar zuciyarsu sana da shakkar yan uwansu ba za su ɗaukar wahalar su a gobe lahira ba wasu matan su ta kuka an riƙe su ana ta duka ga alama ko a fuska wadda an san babu shakka bai kai ridda a duniya ba su maza je sun ka saba ba a yin wa'azi su karɓa har su ce wuta sun ka zaɓa don miji ba za su raɓa su kiyaye zuwa bikin sa'a ba har su ce aurenka ne dai ni dai da barinsa daidai ne gare ni zuwa biki dai ko na dangi ko sahabbai ba zai bar dan saki ba. Wasu koli gude da shewa za ta kai su su iske yunwa, ƙi da san su akan shaƙawa, su ɓace domin ɗagawa ba su sami rabu a lahira ba. Su ‘yan wuta kafirai ne, masu bin su munafikai ne, su daban-daban ne, duk cikinsu baƙi ƙirin ne ba za a fito da su tudu ba. Sai a sa zaban niyawa, gargaɗo su su ɗora kuwa, ga wuya da bugu da tsawa, can su iske kishi da yunwa ba su san afuwar Ubangiji ba. wuya ta munafikai ne, can sa'ira kafirai ne, su majusa na hudu ma ne kowannen su wurin zama ne ga batattu ba wurin fito ba ga zai ga ma. sun haɗa ma mai zalama har da masu yawan husuma kafirai duka za a kama da su ba da koruwa ba. Za a kai kowansu ɗaki, ne na hammu kamar a kurki, ai ta mai duka da kulki, kafirai duka nasa aiki ba hanya ce ta gafara ba. Kun rabo sakara ta samu, har laza baitul humumu, wasu ko autar jahimu, kowane aka ce a ramu, aka kai su a koguna a ɗan ba. ba a makowansu sauƙi, ga wuta guji ga hayaƙi, ga shi fuska taya miski, ga talauci ga su baƙi, ba su san kowa a lahira ba. Sai da shansu a canza ƙumi, sai lari'u ba za sumi, ci da sha babale su tsemi, inda za su tsaya a rami ba su san da tudu da gangare ba. Su abincin nan biyu ba, za a ce su sa a ƙiba, sai a ci su akan azaba ga makankancin uku ba wahala ba wanda bai game ba. Sun kira ya hazinuna, liƙa ba mu ruwa kaɗai na, taimake muta da ƙuna, ga bugu da bakar mu huna ga bugu da bakar hana ba mu sami wurin da mun tsaya ba. Sun kira ba za shi amsa, wa gare su ba har su ƙosa, si nufin haƙuri su kasa, su kira daɗa sifasa bai ceto ko da ke ƙasa ba. Sai su mai da kiran ta'ala, talla ya Allahu Allah, ya ilahil arshi maula, na raba mu da wagazilla sauƙaƙe mana ba da ka gaza ba. kai isasshe ne ga komai, magani ne kai wurin mai, san shi san ta ga hallukan nai, kai kaɗai kai san makomai ba su fasa kira su na ba. sai bakin hadari ya girko, su kira tsawa ta sauko, sai a ce mene farku me buƙatar zuciyarku ba ku bar ƙara kuna kira ba. Sai su ce tsananin wuta ne, ya isan mana yaushe ne ne, za a sun ce rai muƙo ne, sai a ce mutuwar biyu ne wancan ba ku ganshi an kashe ba. Da hadisi ne ya murɗe, mun yi labari a ruɗe, ambatan mutuwar ya shuɗe, shi batu ma ne da ɗaɗɗe ba za a kashe ta ba faɗi ba. Za a nuna ne a shawar, tiyan wuta har a shawar, tiyan aljanna kunyar, da da mutuwa a kayar a kashe ta su ce ba maƙiya ba. so fa ‘yan wuta sai su zaɓi, a bar ta masu ta karɓi, yayukansu da dai su karɓi, ma wuta sun fa zaɓi mutuwa ta fi su dandaɗan ba. Wanda dan zafin bahilci sun ƙi zakka don butulci, lahira za su yi talauci, to bale maita da ‘yanci da gudun shi ba za shi dawwama ba. za su sa rigar wuta ne, wandunan su wuta ka gane, huluna rawani wuta ne, an naɗe su da shi su ƙone ba ko ƙuna na kurmusu ba. Karnukan wuta sai su tashi, duk su zabura su yi ta haushi, don su farma masu bashi, ne da mai sallah da fashi, da maƙi zakka da bai sire ba. Sikiransu suna da zafi, laifukansu suna da ƙarfi, ayyukansu da masu zafi, kan sa'adu suke wa wahala bata bar su gangara ba. Kaga dan wahala su narke, sai su komo dan sun sake, turuwar har ko fatake, cin haram duk ko kula ke, ka bugunsu da shi saboda zamba. ‘Yan jahannama ko a fari, ai kira su tafo da sauri, mai kiran su ya ce samari shi fa ne shaidan rijami ba su san shi ne yake kira ba sai ya ce kun san ni tunda sai su amsa a amuda dai muna kalmar shahada mu fa ne shaidan ya ɓadda tsoron mu saboda na shi tsamba sai ya ce musu ku ta kanku kar ku zargan zuciyarku sai abin zargi gare ku waye ganni a zamaninku ba ku san ayar Ubangiji ba, an faɗa muku ni gare ku, ba ni ƙaunar kowanenku, ba gare ku ba har ubanku, me yasa ko zuciyarku ba ta karɓi faɗar Ubangiji ba. Har kuke aure da idda, har kuke fituwa da tsaida, diyar wani dan makida sai tsara zuwa yahuda ba su kaskanta muku annabi ba sai su ce ban gaskiyarku ku ta yi amfani gare ku tun daga mu da kowanen ku nan cikin wuta annabin ku da bai ce ku lahira ba zuciyarku ta ƙara zafi kowane shi tuna da laifi nan da nan aka kai shi zurfi allaka ya game da zafi ba mai raguwa da tsartuwa ba Masu tata da masu molo, an kaɗo su da masu kallo, nan da nan shaiɗan ya ɓullo, sai shi zo da karin kumallo na ruwan zafi saboda gaba, sai ya ba su ya ce ku kurɓa, ki da so tilas su kurɓa, tun da dan shi sun ka zaɓa, to ku sha tilas ku kurɓa ba zai musu maganin ishi ba. Mun ji zambar za a basu, mai zaɓar fake zuciyarsu, su da masu zuwa ganin su, to bale fa mataimakansu da kuɗi da tufa kamar maharba. Masu taimaka yan garayu, masu cin kayan marayu, za a kai wuta don su toyu, mai haɗin mata shi soyi huhu sai farsa bai rage ba duk abin nan ba shi ƙare babu rana ba darare ba su ko gannin sarare sai duhu mai ɗaura aure a cikin idda ba ku yi bari ba sai a kulle dukan wuta ce, sai jahannama mun ji an ce, an aza ita kan wuta ce, wadda ba a je batacce sai wanda ba za shi dawwama ba. Sanda ‘yan wuta sun tsananta, sanda ‘yan wuta sun tsananta, nasu kuka ya yawaita, laifuka an babbake ta, kai kiransu cikin katarta ba su san ko sun mawafaka ba. Mun ji sai Allah ta'ala, nan ya ce ya ji bara'ila, nai hushi kuma nai adala, ne ka dubo masu sallah baka san halin da sun kashe ba. Je ga likita shi nuna, ma mutane masu ɓarna, masu mummunar hiyana, ga halin sirrin na ƙuna ta taɓa su jikinsu bai wuce ba, in akwai magana gare su, su faɗa maka in akwai su, masu saƙon kowanensu, su faɗa maka hanzarinsu yanzu ba su san kana zuwa ba. sai ya tashi ya je ya sauka ga jahannama na ta hauka galibi su mace su farka sai fa an nuri shi haska ba saba ganin shi na zuwa ba nan da nan aka sallama ta yi can ga maliki aiki ranayi ya tafo maza sai su shiga ta yi sai ya kan faɗi gaisuwa ta yi shi maliki sai ya mai maraba sai ya ce dan masa aibi jalla allamul gayubi ne ya ce in zo in dubi ya zaman su min azabi domin dai ransu bai na tsaba sai abu wuta ya duba sai ya hangi irin azaba mai ga sauki ko kaɗan ba sai ya ce musu duk duba ba ku san wannan mala'ika ba, sai wuta duka dai ta sanyi, an riga duka gashi an yi, babbaka tamkar da yayi, nan fa sai kuka da ƙauyin zikiri ba su manta hailala ba. sai da kowa ya ga baƙo, duk sukan juya da roƙo, ne ga maliki wanga baƙo, da a ce zai karɓi sako. mu ba rasa kau abin faɗi ba. Sai a ce Jibrilu kenan, kau abokin annabin nan, wanda an zaɓe shi kenan, tarsashin sa kenan suka san ba za su dawwama ba sai su ce ba gare mu wanga bako mu, ka faɗawa mu, mustafa mugun halin mu, bai bar mu samu saduwa ba ga wuta ta babbaka mu ga shinwa ta ishe mu ga kishi ko ba mu samu ko ruwa ya taho ya ganmu mun san bai san mu na duhu ba sai ya kan juya da kuka kun ta'ala jalla fuska na yi kwansar ba shi harka sai ya ce ya rabbi ba duka ba su sha daɗi wurin tsari ba har suka yi saƙo gare ni tun da dai ni ke tsakani sai da ko suka nemi izini yanzu ba su cikin sukuni bai san an sa su kurkuku ba Ni abin ya bani tausayi, na ga kowa na ta kai nayi, kun faɗin gaba da tausayi, ga jiki na ɓadda kan maye ba su san miƙa da takura ba. Yadda dai na tarar da su har, wuta da mari da sarƙar, ga wuta na za kuɗa har, ba a taɗin lafiya hari ya zame ba su zaɓi rayuwa ba. In wuta ta san kaɗanya, ko kamar aduwa da ƙirya ko maɗaci ko shirinya sun ka bushe babu ɗanya ta kai musu ci kamar ba'a ba. sai a ce jibrilu zai ka kuma mafifitin ma'aika don ya sadu da aljamar ka sai ya kan je babu harka kuma ga fuskarsa bai sake ba sanda annabi ya gane shi ba sakin fuska gare shi sai rasuli ya tambaye shi yau da daɗi ba shi tashi kuma sai baka zo kana raha ba sai ya ce masa ai hali ne na taho na sanar da kai ne Wasu al'ummarka su ne, can jahannama duk ta ƙone bata bar musu kai da ka faɗa ba. Wasu an ɗaure da maluwa sun wahalta kishi da yunwa, sun ishe su suna ta kuwa, sai ya tashi da Hamza rawa ga shiga Jibrila bai gushe ba. Sai ya je kursin sarauta, sai a ce masa kai bukata, za mu baka atar sashinta, sai ya ce sarkin sarauta wa'adin kada ɗai ba zai gushe ba. rabbi al'umma gatawa sun wahalci kishi da yunwa ta ishe su suna ta kuwa shi ya sani zuwan gadawa roƙo a gare ni bai gushe ba sai a ce domin su ƙone sai dumin mantar da kai ne tun da dai sun ƙaryata ne sun yi shekar gaskiya ne shi ya saba mu barka katina ba Je su ganka ka sam kuni Mustapha mun ba ka izini yanzu ba komai gare ni sai ya je a cikin yaƙini ba saɓa abin da an ba sai su miƙa matattarar su sai a nemi Ubangidansu, don ya kai manzo ya gansu, nan jahannama sai ta bar su ba ta koma gashin gaɓuɓuwa ba. Sai Rasuli ya zo da sauri, ga mutane na ta ƙauri, babu tsoffi ba samari, na cikin wata ba sarari ba su ƙara ganin baƙin duhu ba. Sai yawan haske da ƙamshi, mai yawan daɗi su ji shi, sai a buɗe wuta su ganshi, nan fa su ƙara gare shi, don ba su ganshi sun da tsaba. Maliki ran nan ya kance, tarsashin tsoro ya kwance, tsananin zafi ya sunce ga rasulillahi ya ce aida ya ji kiransa bai tsaya ba sai su zo su fashe da kuka kun mafificin ma'aika sai zuwansa a sabki iska wanda ke sabunta harka ba mai cutar babuwa ba sai su ce kukan gana mu kafirai suka aibata mu dan sukan ji kiran wurinmu sai su ce ban gaskiyar mu da mu kai maku bai fa'ida ba sai a fiddo su, sanda annabi ya kira su ya yi ceton su, sai a kan kwashe a kai su ma'ul haya ba ruwan rashi ba ‘Yan zaman a arafu su ma, tun da nan ya zame makoma, ba ɗayan su cikin jahima, ba su munanan alama, ba su ɗanɗani ko baƙin ciki ba. Nan misalin duniya ce, sai su sha su cire a kwance, rawukansu sukan amince, sun yaƙi ni sun amince mutuwa ba za ta aukuwa ba. Ba babbaka kowanensu, babu aljanna gare su, laifukansu da ƙoƙarinsu, ya zama daidai gare su, daɗi da wuyansu ba yawa ba.